wata kotu ta yanke hukunci wa tsohon shugaban hukumar ƙwallon kafa ta kudancin amurka mai suna john angel hukuncin tafiya gidan yari na tsawon shekaru tara sakamakon samunsa da cikin badakala da aka yi na cin hanci a hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya wato fifa a wadda a watan disamban shekarar ta gabata aka kama wannan wanda ake tuhuma ko kuma aka yanke masa hukunci. John mai shekaru 60 da haihuwa ɗan ƙasar Faragai ya rike matsayin mataimakin shugaban hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA bayan haka kuma kotu ta ci taronsa a kimanin dalar Amurka dala miliyan ɗaya wanda ya katonka cin fan dubu da sittin da bakwai a kuɗin da zai biya an kama shi ne tare da tsohon shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta ƙasar Brazil mai suna Jose Mariya wadda tuni shi aka yanke masa hukuncinsa a satin da ta wuce inda shi aka ɗaure shi tsawon watanni ko kuma tsawon shekaru hudu da zaɓin tara ko kuma da biyan taron dalar Amurka dala miliyan ɗaya da dubu ɗari Dukkaninsu dai an kama su ne a watan Disamba na shekara 2015 tare da waɗansu jigajigai guda bakwai daga hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta duniya bisa haɗa baki da su da aka yi domin karɓar na goro kuma da kamfanin da ke watsa labarai a waɗansu bangare musamman a bangaren wasan kwallon kafa inda ake tuhumansu da wannan laifi aka yanke musu hukunci sai dai a wancan kara da ta gabata lauyan josi Maria ya bayyana cewa ba su yi amince da wannan hukunci ba don haka za su ɗaukaka ƙara iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.